biyar da rabi daga ɗakin magana na studio Kalangu ga labaran sashen Hausa kai tsaye daga gidajen rediyo 34 ga kanun labarin tare da Hawa Usman. Ƙungiyoyin da ke yaƙi da hukuncin kisa na bikin ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da hukuncin kisa yau goma ga watan Oktoba. babban alkali na kokarin mai da hannun agogo baya dangance da shari'ar da kotu ta yanke mayan kungiyoyin fararen fulan nan guda uku rahoton namu na musamman ya danganta da soma naɗin wani shirye-shirye da a studio kalangu zai gabatar kan auren ƙananan yara masu barkan mu da sake saduwa bayan da gwamnatin kasar nijar ta tisa kiyar likitar nan ta kananan yara ta medecines sans frontier daga likitar magarya da ma kasar niger baki daya cibiyar kungiyar ta medecin san frontier da ke geneve a kasar suisa ta fitar da wata sanarwa a yau din wannan inda ta da cewar likitar ta kananan yara anne pite wadda a dole ta bar kasar niger bayan furucin da ta yi da sunan kungiyar ta msf cewa da medecin san frontier wanda ya sa kungiyar ta yi wato gangami a kai kungiyar za ta ci gaba da aiki hannu da hannu da gwamnatin kasar niger don warware zare da abawa a game da al'amarin da likitar wato ta magarya ta kunsa sanarwar dai ta kara da cewa mu dai gurinmu shine mu ci gaba da gudanar da ayyukan namu na ceton al'umma take yanke. babban alkali cewa da procureur de la na neman mai da hannu agogo baya bayan shari'ar da kotu ta yanke ma jihar ibrahim da Michael Zodi da kuma Karim Tonko wanda idan ba ku manta ba wato satin da ya shige ne kotu ta wanke su bayan sun kwashe watanni shidda a gidan yari a halin yanzu suna cikin iyalansu mu saurari fashin bakin da mai shawara Ayuba Hassan ya yi ma Habibu Garba. Hakika an sallame su, amma ko da an sallame su babban alkali na da yancin au ya ɗaukaka shari'ar ko kuma ya bari. Idan ya buƙaci ɗaukakawar to kes ɗin za ta zama bisa ga ɗaukaka shari'a a gaban zauren hukuntawa inda ke da mashawarta biyu da za su jagorancin batun. Haka ne tsarin yake. To dole ne su koma gidan yari ko kaka. A'a, ba sa koma gidan yari domin hukunci ne wanda ba a ga wani laihi ba gare su, amma saboda buƙatar ci gaba da tsarin ɗaukaka shari'ar ana iya yi musu abin da ake ma kiran saurare a gaban zaure don su kasance gaban zauren. Zauren zai nazarta batun kuma wannan zauren shine zai gani in ya waje ba a sallame su kwata-kwata ko kuma a ce akwai wani laihi gare su. Babban jujuna na bisa kan ka'idarsa don ko idan bai gamsu da hukuncin ba yana iya ɗaukaka shari'a haka tsarin dokar shari'a rashin fahimtar juna ya bullo tsakanin 'yan kungiyoyin fararen fula wannan kuma ya samo tushe ne daga ballewar wasu 'yan kungiyoyin a watan mayu shekara 2018 da ya gabata domin rungumar gungun 'yan siyasa masu hamayya da gwamnati cewa da fdr alhali kuma sauran abokan nasu na tsari a gidan yari a cewar musa cangari ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen fular wato su da jam'iyyun siyasa ba ta dace ba mu saurari ƙarin bayanin da yamma sumana amadu lalle a lokacin da muna gidan kaso akwai abokanmu wanda muna tare da su wanda suka yi ganawa da wadansu jam'iyyun siyasa na kafa wata kawance wanda ta hada jam'iyyun siyasa da kungiyoyin farar hula domin su yi tahiya guda bayan da muka hito da gidan kaso mun yi shawara da jama'a wanda muke tare da su mun kwatanta musu gaskiya wannan abin da aka yi bai dace ba kuma mutane sun amince da ra'ayin da muka ba da muka ce ya kamata a ce ba mu iya haɗa kayanmu da su wadancan 'yan siyasa din amma ba mu da wata matsala da su abin da muka sa gaba muke gwagwarmaya gwagwarmaya nan ta shahe su ta ma shahi waɗanda ba su gan kamar su mutane ne na jam'iyyun adawa ko wannan ya shahi duk wanda Nijar a matsayin shi dan Nijar kenan muna so kowa da kowa yanzu ba harakan siyasa ba ce mun gaya ma kowa. Rayuwa a cikin zaman jiran mutuwa shine maudu'in ƙasa da ƙasa dangance da ranar yaƙi da hukuncin kisa karo na goma sha shida. Domin tuni da wannan ranar a yau da sahi, ƙungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin da ke yaƙi da hukuncin kisa reshen Niger ta gudanar da wani taron manema labarai a gidan raya al'adu na ƙasar Faransa sai CFN Jean Rouge. Mummuni Alfari, mamba ne a cikin wato ƙungiyar, ya ma abokin aikin nam Gungu Muhammad Dantani ƙarin bayani. wagga haduwa da aka yi don a shaida mutane ran laraba mai zuwa lady october za a tsara wasu activity na celebration ta rana ta goma sha shida da ake tsarawa saboda yakin kasar rai da rai nan da kwana biyu akwai activity activity ran laraba da sahi a nan universitan abdulmuni inda ake koya doka nan ne aktivitan za su farawa cikin aktivitan da aka tsara akwai wasu 'yan wasanni da kuma tattaunawa deba kenan da marece sai yan ndh za a haɗuwa can saboda shi ne aka haɗu a waga rana don a shaida mutane da nan da kwana biyu akwai wannan activity da za a yi masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi da horo na kokarin kawo tasu gudunmawa don ganin cewa an samu kyakkyawar shekarar ta karatu a bana a cewar ashana hima na ma'aikatar ministan kananan makarantu tuni dai an ɗauki ƙwararrun matakai don shawo kan lattin da ake samu wajen biyan albashin malaman makaranta 'yan kwantarage mu saurari ƙarin bayanin da yamma maryama kanda yanzu haka muna nan muna mai da al'amarin malaman kwantaragi cikin na'urar zamani tuni mun gidaya malama a faɗin ƙasa baki ɗaya wannan shiri na saka sunayensu a na'urar zamani sai ba mu damar gajarta lokaci wajen biyan su su ɗinsu kowane wata sai mun tanadi takardun sunayensu tun daga inspection har zuwa ofishin ministan kuɗi kuma zai ba mu damar wallafa sunayensu a biya su din su cikin lokaci a cikin tsarin kuma za a aika bayanansu a bankuna domin malaman kwantaragin su karbi alawus su cikin bankunan a ɗaya bangare mun riga mun rubuta sunayen wajen malaman kwantaragi dubu hudu suna shirin a zuba kuɗaɗe domin a biya su alawus ɗin nasu a halin yanzu mun kammala aikin takardun biyan nasu za mu yi ƙoƙarin ganin nan da lokaci kaɗan sun karbi alawus su na farko a bankuna wani zaki ya bayyana a tsakiyar garin filinge inji wani mutum da ke saman moto a subdun da ta gabata wajejen karfe shida na marece a cewar daraktan jihar filinge na gandun daji a cikin firarsu da rukayetu abdurrahman bayan binciken da suka gudanar ba su ga wata damar wato alamar kasancewar zaki a cikin yankin ba mu dai saurari malam ibrahim mokta Tun da sai muka shiga biɗar shi mun zagaya ko'ina cikin karkarar bishiya zuwa bishiya ba mu ga komi ba ko sawun shi ba mu gani ba da yake da daren an malala ruwa don haka sawun sun shafe. Lalle hakika wuri guda ne ake iya samun zakoki shine balbalin da ake ce ma park. Zakin da ko ya fito daga park hakika zai yi bana da yawa kuma za a iya ganin gawakin dabbobi da ya kashe bisa hanya da ya bi. har yanzu tambayar da ita ce wai shin zaki ne ko ba zaki ba mun sa dai ƙararrawa wajen al'umma da cewar da zaran sun gano wani abu su zaburo su shaida muna. Miliyon 632 na kuɗin sefa su ne kuɗaɗen da kamfanonin hashe da umara guda goma sha shida za su ba wata ƙungiyar da ke kula da al'amuran haji mai suna mu'asasa a cikin tsare-tsaren haji na shekara 2018. ƙungiyar mu'asisa dai na kula da sabke alhazai da kuma basu abinci da sauransu ga dai amadu idrisa barbizo daya daga cikin ma'aikatan na kuhu da karin bayani a cikin firarsu da adamu da wake Ba abin koho bashi a kasar Saudiya, kamfanoni ake hashi da umara ne ake bi bashi. Kuma muna da takardun bayani na ko nawa ake bin kowane kamfani. Amma da yake mu hukumar kasa ce, kuma dole mun shiru akan wasu abubuwa. Mutane suna iya ganin duk abin da suke so, amma kuma idan ta kama a shirye muke mu ba da takardun ga duk wanda ya bukata a fuskar hajjin shekarar 2018 har yanzu akwai kamfanonin haji goma sha shida da basu ida zuba kuɗaɗe ba kuma ba kuɗi kaɗan ba domin riyal uku kwatankwacin sama da jika biyu ne akan kowane mahajjaci mahajjatan da abin ya shafa sun tashi sun tashi dubu uku hakan na nuna cewa waɗannan kamfanoni ya kamata su zuba wa mu'asasa wajen miliyan biyu. sauran shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau ya karkata kan wani naɗin shiri da istidiyo kalangu ya soma kan auren ƙananan yara a cikin shirye-shiryen za mu taɓo fannoni da dama da suka danganta da auren ƙananan yara yadda addinin musulunci ke ganin wannan al'amarin bangaren kiwon lafiya da kuma fannin tarbiyya a kaɗan daga cikin nau'in shirye-shiryen a cikin rahoton da alhassan kuzi muhammad ya haɗa. kamar shekara ashirin bai biyu cikin lamishin da nake son arma mai jiki nake kuma babba kamar in yana son ki kina son shi akai a duniya ya kula da kowannen ki ina son in an yi biya kamar goma armi dan a ya suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mace ta gari tana son ta armi ta ɗakin mijinta mijina ina so ya kasance mutum mai kima mai daraja ana samun ke da an ana soya an yi arin kuma wata problem ta shirki ni dai a gani na rishin yarda ne a tsakanin abin da abin wahala tun da lada ne suke nema wurin mijinki ba a kula da uwayen ba ma balle yara har su samu kwarin gwiwa da su ji daɗi kenan duk wata matsaloli suna iya faruwa ina ta wurin kamar tsaki uwaye na wanda suke kunye su in kwatanta musu kenan haka ba daidai bane ba kenan in suna jin su uwa in suna jin kunya wa'annan da girman su kenan ana iya janye Domin dakile al'amarin aurar da yara ƙanana an tana da dokoki da dama na cikin gida da na kasa da kasa da manufar kare yaran duk da yake ba a daidaita su da juna ba. Kundin dokokin tsarin al'umma a ayar mai lamba 144 ya tanadi cewa namijin da bai cika shekaru 18 da mace da bata cika shekaru 15 ba ba aurar da su. kasar Nijar ta kuma amince da yarjejeniyar ƙasa da kasa kan 'yancin yara da kuma usular Afirka kan 'yancin yara da kyautata yanayin rayuwar yaro waɗanda suka shida da 'yancin yara wato duk mutumin da bai cika shekaru 18 takwas ba a duniya. Dangance da waɗannan kundaye biyu na ƙasa da ƙasa, auna da ƙananan yara taka su ne. Hukumomi da dama na gwamnati da ma masu zaman kansu musamman mahukunta a yau sun kasance hanyoyin ɗaukar ƙara tabbatacci ga 'yan Nijar waɗanda aka ci da hakkinsu, 'yan uwansu ko kuma masu gidajensu. Ainihin aikin waɗannan ɓangarorin shine kula da halin rayuwar yaro wanda ake ganin yana cikin haɗarin a aurar da shi da wuri. Maryama Musa shugabar ƙungiyar FEV mai yaƙi da gallazawa mata da yara na da ƙarin bayani. Ya zanto wani mutum ne ko kuma wanda lamarin ya shafa yana iya kai kara wajen ƙungiyoyi masu fafutar kare haƙƙin mata kamar ong sos fami amfan ministan cigaban mata da kariyar yara da sauransu idan aka tuntube mu akan auratar da yarinya da bata isa aure ba nan take muke kiran uwayen yaran mu saurare su mu tambaye su da su bar wannan maganar auren idan suka kiya sai mu tuntuɓi ma'aikatar kariyar mata da ƙananan yara ma'aikatar kare mata da ƙananan yara na da wakilci a cikin dukkan manyan biranen gundumomi wani makami ne mai karfi na yaƙi da aurar da yara kamar sauran ma'aikatu ma'aikatar kula da yara na neman mafita cikin ruwan sanyi ta hanyar tattaunawa tana kuma sanar da lamarin ta hanyar aikawa kotunan ƙananan yara da wasiƙa idan lamarin ya yi tsamari alƙalin kotun yara na ɗaukar matakin raba aure bubakar adamu alƙalin shari'ar yara a kotun yamai na da cikon bayani la brigade mina la brigade ɗin yara ƙanana su ne ke shaida mana irin wannan batutuwa akwai halaye wanda ONG kuma ke shaida mana idan ire-iren wannan halaye suka bullo muna kiran uwayen yarinya ko wanda batun ya shafa mu dai a yawancin halayen da muka samu mun samu mafuta dukkan mahukunta na da hurumin fuskantar lamarin saboda haka bacin ma'aikatar magajin gari waɗanda aka ci da hakkin su na iya kaiwar kara ga jami'an zandarma gar national da kuma sarakunan gargajiya a cikin dukkan kotuna akwai alkali mai kula da yara amma kuma hanyoyin shigar da kara a mashara'anta suna nan musamman Wannan shirin na musamman kungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi. Abin da sauke na a game da labaran ne wani Usman ke muku sallama sai barku tare da labarun na sashen zabarmanci. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Balewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.